그런 데는 뭐 tsaro ta 'yan sanda da ke garin birnin Kwane a jamhuriyar Nijar ta yi wani wagegen kamun kwaya da aka tsallako da ita daga tarayyar Najeriya wadda ta kai dan kwaya dubu ɗari da hamsin na tramadol mai sawar hajijiya tare da fitar da mutum daga cikin hayyacinsa. Malam Hamisu Shuda shine kwamishinan 'yan sanda na garin birnin Kwane ya yi mana ƙarin bayani game da wannan kamen. Mun kama kwaya dubu ɗari da hamsin ta tramol, wanda ta tramol. To da wannan kamun al'umma ta kama sosai to na tabbatar da wannan ƙarhi da al'umma ta kama saboda yau kullum kiran da muke musu ne da muka kwatanta musu kullum da illolin da kwaya take da shi sai da kwaye leke sun gane Kasancewar garin na birnin Kwanni iyaka da tarayyar Najeriya kuma tsakiyar jamhuriyar Nijar masu safar kwayar kan jaraba su ta hanyar shigowa a cikin garin a mafi yawancin lokaci domin neman tsallakawa zuwa arewacin kasar da kwayar tare da neman ƙetarawa da ita zuwa ƙasashen turai. Bayan gwamnan jihar Tawa Malam Musa Abdurrahman ya je a garin na birnin Kwanni domin gani da idanu musamman ganin cewa kwayar tana da ɗimbin yawa da jami'an tsaron suka kama malam abdu alhaji mamidu magatakardan ofishin gundumar birnin kwanni ya yi mana ƙarin bayani game da irin jinjinawar da suke wa jami'an tsaro a matsayinsu na hukumomi game da irin wannan jan ƙoƙarin da suke nunawa. wanga kamu da sun kai na shekaran jiya ba shi bane na fara bisa kamun da ya kwaya da sauran ayyuka sai abin da ya ci gaba duka force de defense et de sécurité muna jinjina musu bisa ga aikin da suka yi na yau da kullum kuma su ci gaba da yin aiki faske nan kwanni kamar magangama ce duk inda za a tahowa a huce nan ne ake tuwa da kwayan nan a huce da ita kasancewar safara da shaye-shayen miyagun kwayoyi na ɗaya daga cikin ababen da ke tunzura jama'a musamman matasa zuwa miyagun ayyuka shi yasa ni tambayi kwamishina 'yan sandar na birnin kwani da ke iyaka kilomita biyar da tarayyar najeriya cewa da malam hamisu shuda irin jan hankalin da suke wa masu ire-iren waɗannan miyagun sana'o'in safara ko kuma shan miyagun kwayuka. babban jan hankali za mu su ɗaya ne kurum su fasa saboda ya gani dai a dade ana yi sai gaskiya kuma da aikin da kai shine kake biya daga nan duniya har lahira jan hankali da nake musu su gane da cewa wannan abin da suke cutawa kan kansu suke kuma cuta al'umma suke haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar